alo baby subhanallah an samu akasi eh, eh talami tanta mota cike da sikir da nace a ka gidanku a ta da can cikin teku eh! eh duk sun bi su a bar kuka wata shekara ana sai miki insha Allah ba su kari ba wata shekara azumi sabo sai a sai miki no kudi ba problem ne baby ya eh, hakuri wata shekara mhm, insha Allah mhm. ku tashi mu taimai sallah na fani na mace shabu lof shabu tab tab shabu <laughs> mu fice wi alo dada azumin ya ka sikir ko to in dai ban kawo sikir gaki azumin eh ni ce in ban ka sikir gaki azumin hakan wani o dai man kan da sikiro to si mai hauto kun jita ku tashi mu taimai sallah na mace je vous love je vous tamtam je vous ana cikin matsaloli kuce mutane su yi kirba su yi kirba ɗoi